Rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau ta cafke wasu matasa da take zargi da kona wata mota kirar bus na kamfen ɗin shugaban ƙasa Goodluck Jonathan a titin Bauchi Road da ke nan cikin garin Jos. Kakakin rundunar tsaron ta STF a jihar Plateau Kaftin Ikedici Iweha ya tabbatar mun da aukuwar lamarin inda ya ce sun kuma kame wasu matasa da suke zargi da cinnawa wani gida da a da ake amfani da shi a matsayin caji ofis na 'yan sanda. misalin karfe shida da zuwa bakwai na yamma muka samu rahoton cewa akwai motoci guda biyu a turka musu a nan cikin bauchi muka dan fara dan tambayoyi da bincike jiya bincike da tambayoyin da aka yi da da sanar da aka ana kuma wai su kasawa wasu wuta da ake tambayar su da suna wayan su daga can baya suka kawo masu damuwan suna wani wani fara da hana motoci cewa kan hanya da harbe-harbe dai duwatsu da sauran da ya sa SPS shigo wurin da akwai wanda muna sa musu tambaya yanzu dai kuma wannan dai an riga samu dai an buɗe hanya da wani tsohon eh, gidan da polis ɗan sanda suke zama a dam da ba sa zama kuma yanzu da aka sa musu duk duka an kama da sautar kuma haila yanzu da muna kan fasu da a guraren nan da kuma muna sa rai babu wani tashi hankalin da zai tashi kuma. Kakakin rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau kenan Kaftin Ikedici Iweha. Na kuma zanta da wani da ke aikin sintiri a wurin da aka kona motar wanda ya buƙaci sakaye sunansa don jin cikakken bayanin yadda lamarin ya auku. Abin da ya faru shine an biyo motar PDP za su wuce haka na Botro daidai bakin Botro Bridge. To a nan wajen aka ga wani direba ya to da motar PDP da hoton Jonathan gullock aka bi su da kyar direban da ya tsira ni ban san ba mu san yadda direban ya yi ba su kuma motar aka cinna mata wuta kawai yuti ne ba mu san waye suka zo suka yi wannan abin da ke mu dai babban abin da dalilin da ya mu muka je wajen mun je wajen ne mun ga taro na jama'a ya tantanta mu baro hanyoyi na mota kuma especially ma babban hanya ne motoci su dinga wucewa ya zama ba wanda ya cuta a wajen. Amma ba rasa rai ba wanda ya rasa rai. Da na tuntuɓi sakataren gudanarwa na jam'iyyar PDP a jihar Plateau kuwa Michael Dachon. cewa yayi motar ta kamfen ɗin shugaban ƙasa ce don haka ba sa da masaniyar inda ta fito da inda za ta. Kaftin Ikedici ya kuma ce hukumar STF ta ɗauki tsauraran matakan tabbatar da kowa ya samu 'yancin yin walwala da bin hanyoyi ba tare da wata tsangwama ba. Ba wanda aka hana tafiya a cikin kasar Najeriya ko Balafi musamman yanzu da an fara kamfen kowa da yana da zarafi kowa yana da shi abin da ya kamata ya yi kuma a bi doka musamman election nan da suke zuwa nan gaba kuma spf za ta zona tabbar da ta ɓaci domin wasu ba sa son wasu su sha iska ko ba sa son wasu su ci a'a duk wanda yake so kawo matsala yake so kawo damuwa kuma spf za mu sa abin da za mu yi da su. zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria.